واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في يومنا سافي الله رباه ليا قوة شابيو watan zulhijja yi jirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 wadda sai daidai da 22 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2020 allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na imamu malik da ke nan ya zuwa kofar fada cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin ɗorawa daga yadda muka tsaya a karatun littafin muwatta malik kuma kuna tuna muna cikin littafi na farko shine kitabu sala muna cikin babubuka da malam ike bayani akan alwala kuma makon da ya gabata mun tsaya karshen hadisi mai lamba 62 yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi mai lamba 63 ƙarƙashin babi da malam iwa matashiya da jami'ul wudu Allah ya mu ya samu malam yace jami'ul wudu jakar magorin babi game da ainihin alwala jami'u wato abin da ya hada komai da komai abin da ya shafi alwala gama garin abu wanda ya shiga ko'ina قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة وأن حديث دي جوا الزبير بن العوام الله يكارى ما سيدا شوى أنت بيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم tsarki na hoge al-istitaba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awala yajidu ahadukum salasata ahjar dayan ku ya gaza samun duwatsu guda uku da zai tsarkake jikinsa da shi bayan yayi abin da yayi aiza bawali ne ko ba haya wannan hadisi ne mursal kamar yadda ainihin malamai suka yi masa hukunci banda abin da ko ruwaya suhnun a wata riwaya daga wasu malaman imamu malik hadisin ya zo mausu amma dai hukuncin hadisin ingantacce ne ma'ana idan mutum ya dasa ruwan da zai yi alwala da shi ya tsarki da shi sai amfani da hoge ya yi bawali ko ya ba haya tun da wajibi ne tsarkake abin da ya mahallin da abin da ya fita daga jikinsa na najasa ya fita to sai amfani da hoge domin ya tsaftace ko kuma abin da yake yawananci turosan dabba ko kuma kashi ko menene da zai samu ya amfani da shi either irin toilet paper da ake yi ko kara da mutane suka yi amfani da shi don katse ba haya ko marmara da mutum zai amfani da ita ko duk wani abu da za a iya amfani da shi domin tsane abu ko goge a bakawar da shi ainihin daga fuskar abin da yake a tsaftace wuri da shi قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال وأن حديث سنة دي زوى أبي هريرة الله يقارى مسيدة شو أمان زال الله صلى الله عليه وسلم يافت زوى مقبرته ليجي مقبرته ليجي قسيتي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ya ce amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku gidajen mutane muminai lallai insha Allah mu ma muna nan muna tarar da ku muna nan akan hanya ko da kuka gaye mu ba gaggawa kuka yi ba mu da muka rage ba jinkiri muka yi ba lokacin mu ne bai ba wadittu anni qad ra'aytu ikhwanana azza sun salama ce na so a ce na ga ƴan uwanmu qalu sai sahabbai Allah ya kara musu yadda suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah alasna bi ikhwanik mu ba ƴan uwanka bane qala bal antum ashabi sai ta ku bar zance ƴan uwantaka ai ku bayan ƴan uwantaka ma sahabbaina ne wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du ƴan uwanmu sune waɗanda ba su riga sun zo ba tukuna wa ana faratuhum ala al kuma zan riga su zuwa tafkin ainihin shan ruwa ranar tashin alkiyama faƙalu sai sahabbai Allah ya ƙara musu yadda suka ce da manzo Allah sallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik ya zaka iya gane wanda izo a bayan wucewarka bayan ka mutu daga cikin al'ummarka qal manzo Allah sallam yace ara'aita law kana li rajulin khaylun gurrun muhajjala fi khaylin duhmin buhum ala ya arifu haila ya ce ku gaya mu da za a ce mutum ina da doki mai kwarbiyar shine gurrun muhajjala wanda yake da fari a goshinsa da kuma fari a ƙafafunsa sai shiga cikin dawaki waɗanda suke baƙaƙe wulik da zai iya gane dokinsa ba daga cikinsu kalubala ya rasulallah sabai allah ya ƙara musu yadda suka ce zai iya ya allah kala sai manzala su salmete fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min alwudu to al'ummata za su zo ranar tashin alkiyama gurran muhajjalin masu ƙwarbiyar min alwudu saboda gurabin alwala wa ana faratuhum ala alhawd ni ne mai rigayar su akan a tafki فلا يزادن رجل عن حوضي كما يزاد البعير الضال da aka kar wani iyadda sai nabi yake kashe di ne ya ku al'umma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya faɗi zai gane ku za ku zo a bayansa to kuma sai miki mu kashe di kada a zo ana kore wani mutum daga kan wannan tafke nawa wanda zai zo isha ruwa kamar inda ake kore bakon raƙumi daga shan ruwa saboda laraba suna da wata al'ada ko wata al'umma ko kowanne makiyayi ina da wurin da dabbobin su suke shan ruwa guda kan ya gaba kwan rakumi saboda ka san rakumi shi shan ruwa gare shi da yawa in dai sama bai iya sha kaɗan ba wai ya gaba kwan rakumi sai kore shi ba zai bashi sha masa ruwa ba saboda haka sai annabi ya ce to kada ɗayanku ko kada wani mutum yadda isake a kore shi daga tafki na kamar inda makiyayi yake kore bakon rakumi daga shan ruwansa ala halum ala unadihim ina kiransu ina cewa ala ku saurara halum ku zo ku kyale su ala ku kyale su halum ku zo ala halum fayuqad sai a ce da ni innahum qad badalu ba'dak lalle sun bai sun sauya addini sun musanya shi a bayanka فأقول سنتي فسحقا فسحقا فسحقا سنتي تو نيسا أي نيسا تندسو أي نيسا كما كما مزال الله صلى الله عليه وسلم يقوليسو وأن حديث حديث إن قلت كنا يتنا موجة شاكين سوى البخاري أن أتكين كتاب الوضوء أنغانيكو wannan hadisin ina da alaka ne da babu saboda ya yi magana kan alwala da irin hasken da mai yin alwala zai samu a ranar tashin alkiyama wadda har za ta sa manzalar su salam ya gane shi da su sai wata fa'ida da za mu koya sauya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko sauya masa addini ko ƙin yin addini bisa koyarwarsa da jagorancinsa takan hana mutum ishaya daga tafkinsa ranar tashin alkiyama da haka malamai suke cewa aka kullu hashar bid'a gaba ɗayan ta alsharri ce babu alkhairi a cikin bid'a ko misqalu zarratin gaba ɗayan bid'a kowace iri ce in dai a cikin addini ne to wannan bid'a ɗin sharri ce babu alkhairi a cikin ta dan me za ta jawo mutum ita ka babbar asara asara dai zai je sai zai sha ruwa daga tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kore shi da aka kai kokari ka iya alwala irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabi alwala ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya alwala ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a yi alwala ya sahabbai suka yi ya suka ruwaito ya suka bayar da wannan sifa ɗin ga waɗanda suke bayansu duk aikin da mutum ya yi ran kiyama a matsayinsa na musulmi sai an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi kai ne kace wannan aikin in yace shine to shine mutum ya rabauta in ko manzo Allah ya ce shi ba shi ba ne to mutum fa ya samu matsala saboda haka yi wa masu albarka mu yi kokari mu ga cewa muna dabbaka da aiwatar da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwar mu ko ba komai ma kauce fadawa cikin irin wancan tashin hankali قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن jalasa halal maka'id. Wannan وأن da sanadi zuwa عمران bararren bawan Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda da shi da Usman dan Affan cewa Usman din ya zauna halal maka'id a wurin da halifofi suke zama Maka'id wani wuri ne har yanzu ka ji a cikin masallacin manzo yana nan bayan rauda bayan kabarin manzo Allah sallallahu daga ciki ba daga nan bangaren kudu ba daga bangaren arewa za ka gani a jikin abin nan din an yi wurin zama haka da kali ya jawo haka ya yiwu haka har ƙarshen hujjira din da manzo Allah sallallahu alaihi yake ciki har yanzu gurin ina to ya je gurin ya zauna a wata riwaya mazahid wani wuri ne da ake fita wajen farfajiyar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanyar ka ta tafiya kasuwar Madina sai je wurin sai ya zauna faja al-mu'azzin sai mai kiran sallah izo fa'azanahu bi salati al-asr isanar da shi cewa lokacin sallar al-asr yayi fada'a bima'in fatawadda sai isa aka kawo masa ruwa yayi alwala thumma qala sannan yace wallahi law hadithannakum hadithan ce wallahi zan sanar da ku wani hadisi laula annahu fi kitabillahi ma kumuhu. ba don ina cikin littafin Allah ba da ba zan gaya muku shi ba sun makan sannan ma'ike sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya ku na ji manzan Allah sallallahu yana cewa ma min imri'in yatawadda'u fa yuhsinu zuwa, babu wani mutum da zai yi alwala sannan i kyautata alwalar tasa sun mai yusalli salata sannan i sallah da wannan alwala illa gufira lahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra fa sai sai an gafarta masa zunubinsa dake tsakanin wannan sallar da yayi da daya wadda ta gabata ko wadda za ta zo nan gaba amma malamai sun tafi kan cewa wadda ta gabata saboda daga nan ne kayo zunubi wadda za ka yi wannan gaba ta yi baka riga kai zunubin ba ballan tana ce ainihin ka abin nan hatta yusalliyaha har sai ya sallaci wannan sallah din wannan lafazin shi yasa wasu malamai suka fasara cewa sallar gaba ke ne suka ce hadisi da yace hatta yusalliya har sai yayi sallar sai suka ce wannan sallah din ta biyu ta saba ga watan ta farko tunda yace thumma yusalliya salata sannan yi sallah illa gufira lahu face an gafarta masa ma bainahu wa bainas salati al-ukhra abin da yake tsakanin sa na da sallar gaba ɗaya sallar hatta yi ha har sai ya sallace ta ma'ana wacce ta gaban kenan an gane ku haka malamai suka fassara wannan hadisi fassarori guda biyu ko ne ka dauka insha Allah daidai ne Allah subhanahu wataala mai yalwal falarani qala yahya imam yahya ite qala malik imam malik yace urahu yuridu hadhihi al-aya yace da ite ba dan wannan maganar tana cikin littafin Allah ba da ban sanar da ku ita ba sai imam malik ce to shi ina ganin ina nufin wannan aya da Allah subhanahu wataala ce. wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin Ita aqimis salah kuma ka tsaya da sallah tarafayn Naha. sassan rana wa zulafan minan layi da kuma can cikin dare-dare tun daga farko-farkonsa a ciki-cikinsa innal hasanat lallai kyawawan ayyuka yuzhibun sayyi'at suna tafikar da miyagu ma'ana munanan ayyuka da mutum ya aikata wato gabanin ibada mai kyau to in ya yi kyakkyawa sai su gusar masa da wannan zunuban zalika zikra lizakirin wannan tunasarwa ce amma fa ga masu san tunawa da haka za a taiwa mutane wa'azi ana gaya musu Allah ya ce annabi ya ce amma wanda ba san ya e guda a kunnen kurma ba zai ji komai ba ya ji amma bai ji ba bai fahimta ba saboda haka wannan yace tunasarwa ce ga masu son su tuna Allah ya sanya mu a cikin amma wasu malamai suka ce wannan ayar tana magana akan sallar ko gabar da ta magana akan sallah da yake sun mai salli salata sannan isallaci sallah nan kuma babin ina magana ne akan jami'ul wudu kenan wace aya ce take magana akan abin da ya shafi abin da yake ba da yana cikin littafin Allah ba da ba zai faɗa ba shine faɗar Allah subhanahu wataala da yace wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu duk abin da manzo ya kawo muku to ku karbe shi duk abin da ya umarce uku ku aikata shi kuma duk abin da ya muku tsawa ya hane ku to ku nisanci wannan abin wajen yin da hani in dai manzan Allah ya saka sai ka aikata ko ka hannu to alkhairi ne ba ka da asara a ciki saboda haka ku bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma muhalli shahid kuma a cikin ayar ko a cikin hadisin shine da yace sai Usman dan Affan isa aka kawo masa ruwa sai alwala sai yace ba don zan gaya muku wata magana ba don tana cikin littafin Allah ba da ba zan gaya muku ita ba na ji manza Allah sun salme na cewa babu wani mutum da zai yi alwale sai ya kyautata alwalar shi ne mahallu shayi ya yi alwala ya kyautata alwalar menene kyautata alwala kyautata alwala tana da ma'ana ta haƙiƙa tana da ma'ana ta ma'ana ma'ana ta haƙiƙa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala me ifara yi daga nan sai me daga nan sai me daga nan sai me har igama kai shi haka nan sannan ma'ana ma'anarta kuma ta ma'ana shine karka bar wani wuri ba da lam'a lokacin da kake alwala kai concentrating ka san ibada kake wa Allah kaga mutane da yawa za su suna alwala wani sai kaga ya wanke wata kabar sau hudu sau biyar saboda me ina wata hira ta daban ko hankalin sai yana wuri a'a lokacin da kake sallah kai concentrating wannan shine dalilin da yasa waɗansu malamai a baya sai suka kawo addu'o'i da ake yayin wanke kowace gaba in za ka wanke hannayenka na farko ga abin da za ka faɗa in za ka yi na biyu ga abin da za ka faɗa in za ka yi na uku ga abin da za ka faɗa kurkurar baki shaƙa ruwa a hanci wanke fuska wanke hannaye shafar kai shafar kunne wanke duk abin da za ka yi akwai addu'a da ake a lokacin to kaga wai nan wai an yi ne wai dan a shagaltar da kai gaburan tunani game da duniya shagaltuwa da wani abu na san wani mutum in ya fara alwala inda ka san ina sallah haka ne in ka zo ba ruwansa da kai saboda ni ina alwala wai kai magana da shi ya kula ka ko ya ɗaya kai kalle ka ji yake in yi haka kamar ya alƙibla baya wannan ɗin, ko da an tsananta ƙware da gaske kuma wannan abin ba shari'a ba ce amma malamai sun sa suna yin wannan abin saboda a dawo da mutane cikin hayyaci a dawo da mutane cikin tunani a dawo da mutane su ringa fahimta su ringa jin daɗin ibadar da suke yi ga Allah suna sanin cewa ibada suke ga Allah an kama wani mutum a zamanin khalifa mahadi shi abin da ya yayi a cikin hadisi kagar hadisan ƙarya ya zuba a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kama shi sai sai shi bai manzo Allah ƙarya ta cutarwa ba ƙaryar da ya masa ta amfani ce gani mutane sun shagaltu da karanta alburda sun karantu da karanta dala'ilu sun karantu da karanta kaza da kaza da kaza shi yasa sai kawo waɗannan hadisan ya yi ƙarya don ijawo hankalin mutane su zo su kama karanta alƙur'ani su kama sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ringa yin ibada da kyau aka ce abinda manzan Allah ya faɗa din ya isa da ka zo ka karantar da mutane shi shikenan imam mahadi yasa aka yanka shi a gane to kamar haka ne in akwai wasu malamai in suka ga mutane they went too far they went astray sun yi nisa da addini to wai su dawo da su kan addini kuma sai a musu ƙarya a'a ka gaya musu gaskiya duk abin da ka san ka faɗe shi da ƙarya za ta yi tasiri wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ka faɗi gaskiya sai ta yi tasiri ah, to ƙarya ma ta yi balle gaskiya ita gaskiya ɗin Allah ce zalika bi anna Allah huwa al-haq Allah shine gaskiya Allah shine gaskiyar wancan abin da kaga kai na ƙarya yayi tasiri shedan iziga kai kaga tasirin da yi amma ko ba dade ko ba jima ramin ƙarya ƙurarre ne gaskiya ita ce take dorewa da haka ran duk kaga kai ƙarya ga kuma gaskiya zaka iya yi ka samu nasara amma kai ƙarya dan ka samu nasara to shaidan ya talabantar da kai in kai gaskiyar ma za ka samu nasara kyale kai abin da yake damunka ka faɗa yanzu yanzu sai an ce eh abin da ka faɗa din gaskiya ne yanzu yanzu ko daidai ne yanzu yanzu a ita gaskiya ba wannan take bukata ba abin da take bukata ta tabbata gaskiya da haka wani mawaƙi yake cewa in gaskiya ta tabbata gaskiya wallahi ƙarya ba ta da daɗi to kuma gaskiya ya faɗa in dai gaskiya ce to sunanta gaskiya to ka faɗe ta ko me zai faru an gama da aka sa'adu zungur ko kowa ne da yake cewa in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka ka biya duk abin da za ka faɗa ka faɗi gaskiya to waɗanda akwai masu irin wannan tunanin a cikin malamai na dacen da malamai na yanzu kamar malamai na yanzu na da wata ɗabi'a sai a ce sai a duba wai me mutane suke so a gaya musu me ba sa so a gaya musu ka ga yanzu mutane ba sa so ka ringa musu zancen kaza shirka ne kaza shirka ne kaza shirka ne kaza kafirci ne kaza kafirci ne ba sa son wannan magana mutane yanzu ba sa son su ringa kaza bid'a ne kaza bid'a ne kaza bid'a ne su wai kawai abin da suke so wai a karantar da su annabi Allah ya ce annabi ya ce abubuwa masu daɗi in kai wannan zaka shiga aljanna in kai wannan kaza su abin da suka fi so kenan kuma wannan matsala ce saboda me rayuwar ɗan adam tana tafiya ne tsakanin alkhairu wa shar tsakanin alkhairi da shari, to wanda kuma bai san shari ba yana iya riske shi da haka Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace kana kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر makafata Allah ayyudrikani yace mutane ina nufin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna tambayar sa game da alkhairi kowa ya tashi magana ya rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas ya manzo Allah nuna min wani aiki dan nayi shi Allah zai so ni mutane za su so ni wani alkhairi ne ko sharri kaga alkhairi ne ya rasulullah qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayra ya manzan Allah gaya mun wata kalma a musulunci wadda in ka gaya mun ta ishe ni ba zan sake bukatar in tambayi kowa komai ba wannan alkhairi ne ko sharri ne kaga alkhairi ne duk haka zaka samu duk abin da suka ayyul a'mali ahabbu ila Allah wannan aiki Allah ya fi so wannan alkhairi ne ko sharri ne duk waɗannan zaka ji alkhairi suke tambayar manzan Allah sai Anas yace amma ni ina tambayar su sharri ne yace amma ba dan yi sharrin ba makhafata an ni dan kai sharrin ya riske ni in je in fada cikin sa ban sani ba fa inna man la ya'rifu sharra kada ayyaka fi dan wanda bai san sharri ba dan yake bai fada cikin sa ai mun mana gane a mun dan Najeriya da ba shi da hanya in ka sai ka sun tumo motar ka da gudu baka san da wani rami ba sai ka dinga sai ku yi ta kokawa kana kokarin ka rike ta tana kokarin ta ka da kai ko ka haƙura ka sake ta ta faɗa rami dam ku fasa zaya ko kuma me za a yi dai a yi ko kuma ku faɗi haka muke abin nan to wanda bai san sharri ba zai iya faɗa a ciki kuma shi addinin musulunci haka yake na umarni ne da hani na kwadaitarwa ne da tsoratarwa don haka dole sai ka haɗa guda biyu sai ka ce wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne da aka kaga mutane yanzu sai kaga mutum yana da dawar ahalus sunna ne shi amma ka tsaya kana jujjuya shi sai ka ganshi wani bangaren sa ya dawo aqida ta asha'ira wani bangaren ya a aqida ta mu'tazilawa wani bangaren ya dawo aqida ta rafidawa khawarijawa dan a dan shi'a dan rafidi rafidi gashi nan wani abu sai ka rasa ne gane menene kuma duk da awar sunna Me mecece matsalarsa saboda wai baya son ya ji irin waɗannan abubuwa to kuma dole sai ka ji su annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku ya ɗauka a makka ba abin da yake gaya mutane sai ga tauhidi ga shirka ga tauhidi ga shirka ga tauhidi ga shirka shekara goma sha uku yana yi da ya koma madina a shekara goma bai fasa bayani akan abin da ya shafi shirka ba sai dai ya fi yin bayani akan abin da ya shafi addini a lokaci guda kuma ina ta tsawa a kan bid'a wa iyakun wa muhdasatin umur fa inna kulla muhdasatin bid'a alaikun bi sunnati wa sunnatin al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin 'addu na bin Abin da annabi yake faɗa kenan ku yi sunnata ku nisanci bid'a haka manzo Allah ya rayu kaga in wani yace yana so ya rayu ba irin wannan rayuwar ba to kaga bai so ya hau kan tafarki na kwarai ba da haka dole sai ka yadda sai ka ji da daɗi sai ka ji mara daɗi sai ka ji daidai sai ka ji ba daidai ba wani lokacin haka zo ana magana sai ka ce kai yau an ji an gaya malam wani abu da na yi jiya saboda haka kawai malam fito ka faɗi suna naka cewa ne shi ke na yafi fi sauƙi ko ba haka bane ba haka bane kada ka taba tunanin wani ne ya kawo tsaye ka ko wani abu ba haka bane kawai yanayi ne yake biyowa Allah yake nufin ka da alkhairi duk sanda ka ji an yi wa'azi sai aka taba wata gaba da kake da matsala a kanta to ka ɗauka Allah yana nufinka da alheri ne ina nufinka ne da alheri ne kamata ka yi sai ka gode wa Allah sai ka karɓi wannan abin amma ka kuma kana tunanin ne to wannan kuma wani abu ne da daba Allah ka tsare mu قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن طائب بن يسار عن عبد, عن عبد, الله سنابعي anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da sanadi zuwa abdullah as-sunabihi cewa manzo Allah sallallahu ya ce idza tawadda al-abdul mu'min idan bawa mumini i alwala famad fatamadmada kharajat al-khataya min fihi idan yayi alwala wato in ya kurkure baki to duk kurakuran da ya aikata da bakinsa sai su fita wa idza stansara idan ishaƙa ruwa iface kharajatil khataya min anfi duk kurakurai da ishaƙa da hancinsa sai su fita fai za ga sala wajahu kharajatil khataya min waje idan ya wanke fuskarsa sai kurakuran da ya kalla da fuskarsa da waɗanda ya taɓa da ita su fita daga fuskar tasa hatta ta khruja min tahti ashfari ainihi har sai sun fita daga ƙarƙashin ainihin zazan wato eh, girarsa ta ƙasan idanunsa fa'iza ga sala ya daihi kharajatil khataya min ya daihi hatta ta kurja min tahti azfari ya dai idan iwanke hannayensa kurakuran da ya taɓa idan ƙada hannayensa sai su fita ta ƙarƙashin ainihin wato eh, farautan hannayensa fa'iza masu haɗi rasi khataya min rasi hatta ta kurja min uzunai idan ya shafar kai sai kurakuran da ya ɗauka a kansa da kunnansa sai su fita daga ta kunnansa fa'iza gasalar rijilaihi kharajatil khataya min rijilaihi idan ya wanke kafafunsa sai kurakuran da ya taka zulban da yawa Allah da kafafun da tattaki sai su fita hatta ta min tahti asfar rijlai har su fita ta karkashin abin nan farautan yan yatsun kafafunsa qala manzo Allah su sallallahu alaihi wasallam kana mashiyu ila al-masjid wa salatu nafilatan la sannan tattaku da zai ta masallaci tafiya da zai zuwa masallaci da sallar zai da zai yi sai su zamanto ƙari ne gare shi wajen samun daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisin hadisi ne ingantacce an gane waɗannan zunuban waɗanne ake nufi ana nufin zunubai ne ƙanana amma manyan zunubai sai mutum ya tuba ai muna gane ko to abu na farko kenan sannan hadisin ina magana kan falalar alwala sannan wata gaba ku kalle ta gashi nan da yace idan mutum ya shafar kansa sai kurakuransa su fita ta kunnansa wannan sai nuna maka da kai da kunne do abu ɗaya ne da daga nan ne wani hadisi da muka wuce da yake mana bayanin in za a yi shafar kai ana haɗa shafar kai ne da shafar kunne an gane ku والله أعلم قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسنة جزء أبي هريرة الله يقارى ما سيدا شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا توضى العبد المسلم أو المؤمن idan bawa musulmi ko mumini ya alwala faga sala wajahu kharajat min wajhi kullu khati'atin nazara ilayha bi'aynayhi ma'a al-ma'i aw ma'a akhir qatr al-ma' ya wanke fuskarsa to duk kurakurai da ya kalla da idanunsa guda biyu za su fita tare da ruwan ƙarshe ko ɗigon ruwan ƙarshe da ya wanke fuskar da shi au nahwa haza ko abin da ya kama da wannan ga sala gasala ya kharaja min yadayhi kullu kullu khati'atin badashatha yadahu ma'a al-ma'i aw ma akhir qatr al-ma'i in ya wanke hannayensa sai ainihin kurakurai laifuka zunubai da wa Allah da hannayensa da duk hannunsa idan ka sai su fita tare da ruwa na ƙarshe ko ɗugar ruwa na ƙarshe hatta ya kruja na ƙiyyar zuno har sai ya zama to mutum ya gama alwalar ya fita daga cikin alwalar an tsarkake shi an tsabtace shi daga dukkanin zunubai wannan ba mai samun wannan sai wanda ya alwala bisa jagoranci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ingantacce ne imam muslim ya fitar da wannan hadisin kuma yana bayani ne tafsili ne na wancan hadisin da ya gabata na baya قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وأن حديث عن ذي أنس بن مالك الله يقارى مسا يده يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر na ga manzo Allah su sallam lokacin sallar la'asar da yayi falta masan nasu wadu'an falam yajidu mutane suka nemi ruwan alwala ba su samu ba fa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wadu'in fi ina sai aka kawo manzo Allah su sallam ruwan alwala a cikin mazubin ruwa wani koko fa wada'a rasulullahi su sallam fi dhalika ina yada sai manzo Allah su sallam ya sanya hannunsa a cikin wannan ruwa cikin wannan koko ثم أمر الناس يتوضؤون منه sai umarci mutane su zo su alwala daga wannan ruwa ko daga wannan mazubin ruwa na alwala kala anas anas ite fara aitul ma'a yanbu'u ce a asabi sai na ga ruwa na bubbula ina bubbuga tsakanin yan yatsun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato an samu billa ta ruwa ainihin daga cikin yan yatsun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fatawadda an-nasu hatta tawadda'u min inda ya sai mutane suka dinga alwala har sai da suka yi alwalar gaba ki ɗayan su ɗaukacin su kowa sai da ya alwala ya gama a wata riwaya an tambaye shi kun kai ku nawa ita ina jin mun kai mu saba'in ko mu tamanin wannan hadisin hadisi ne ingantaccen kuna tana mun wuce shi a cikin bukhari lokacin da muka bayani akan falalar alwala kuma wannan babin yana bayanin eh, binnan eh, eh, mu'jizat na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kitabul mu'jiza ainihin mun tattauna wannan hadisi ne wannan hadisin ina cin sayar bukhari ina cin sayar musulun mahallu shi da shi ne abin da ya shafi alwada an gane ku to sannan wani hukunci da malamai suka ce za a gano in hannunka ina da kyau babu laifi ka saka shi a cikin ruwan da za ka yi alwala da shi an gane ku in yana da kyau ina da tsafta قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول wannan hadisin nu'aym dan abdullah al-madani al-mujmir yace ya ji abu huraira Allah ya kara masa ya daina cewa man tawadda'a fa ahsana wudu'a wanda duk yayi alwala sai ya kyautata alwalarsa thumma kharaja amidan ila as-salah sannan ya fita yana nufin zuwa sallah fa innahu fi salatin ma kana ya'midu ila as-salah to hukuncin sa hukuncin ne yin sallah ne muddin yana tafiya cikin sallah din wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasana ana rubuta masa da ɗayan takunsa guda biyu iladen kyakkyawan aiki da ɗayan takunsa guda biyu wa ma an bil ukhra sayyi'a da ɗaya takun kuma kankare masa zunubi fa a haɗu kuma da ya kama yas'a a ɗayan ku ya ji an ta da ya kama. to kar irin ringa sauri sauri gudu gudu a in kuma ajiran a ba'adu kuma dara wanda ya fi kowa girman lada daga cikinku. Shi ne wanda gidansa ya fi nisa da masallaci qalu lima ya aba huraira suka ce saboda mai ka faɗi wannan yaron aba huraira ga fallan masallaci da an fito an ta da ikama inda an tayar kafin a raka farko bud ka fada masallaci ka samu sallah gaba daya kuma ka ce wanda ya fi lada shi ne wanda yake nesa qala min ajali kasrati al-khuba ce saboda yawan takun da yake wani hadisin kuna ya tuna mu shi a cikin bukhari da haka hadisin ingantacce ne ko da bai ce abu huraira ya ce manzan Allah ya ce ba saboda wannan maganar ba ta cikin abin da mutum zai iya faɗar kaka nan kurub dan ina malami ko dan yana masani ko dan yana sahabi an gane ko samun lada ko shiga aljanna ko shiga wuta wannan aikin Allah ne shi yake determinin nasu da aka tabbas ya ji wannan magana ne daga manzan Allah su sallam da kuma kamar yadda na faɗa an kuntuna mu wuce a cikin sahih bukhari shi wannan hadisin kuma hadisin yana cikin sahih bukhari da muslim hadisi ne muttafaqun alai an gane قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء أن تنبي سعيد يحيى بن سعيد يتي ياجي أن تنبي سعيد بن المسيب cewa ana an tambaye shi game da yin tsarki daga ba haya da ruwa idan mutum ya yi alwudu da ake nufi a nan ba ana nufin wai alwala ba ne a'a bayan mutum ya yi ba haya ya sa ruwa iwanki faƙala sa'id sai sa'id ya ce inna ma zalika wudu'un nisa wannan ya alwalar mata ce an gane ku wato shi namiji in ya sa hoge ya ishe shi mace ita ce lallai akwai buƙatar kowanne ne irin wannan sai ta samu ruwa saboda ɗabi'ar jikinta an gane ya sha bambam da ɗabi'ar jikin ɗan namiji da haka yin ta yi ba haya ko ba ta samu abin da za ta wanke jikinta ba a halin yanzu to lallai ta nemi ruwa sai maza ta wanke saboda infection za ta iya samun ainihin wata cuta ta shige ta saboda yanayin jikinta to sannan jikinta yana saurin karbar abu saboda haka in tana yi tana aka ba ta tsarki to jikinta zai ɗauki wari an gane kuma ƙarshe za ta sami matsala a cikin zamantakewarta musamman ta auratayya ko ma ta rasa auren ga baki ɗaya to da haka sai ce wannan alwalar mata ce shin ana nufin maza ba sai sun yi ba ba haka ba ne kuma me mahallin sha a ciki wato dan in gaya maka lafazin alwudu din shine kawai sai aka kawo anan wato alwalar da ake nufi ba wai aka ce alwala lalle ana nufin alwalar da ake ta sallah ba a akan ce alwala a shar'ance ana nufin kurkurar baki wanda ya ci abinci zai yi sallah aka ce yi alwala ba wai zai yi alwala bai kurkure bakinsa ana kan fada ana nufin wanke hannu wanda zai ta abu ce alwala ba wai ije in ro alwala ba a wanke hannunsa gabanin ice to kamar nan wanda i ba haya ko i ba wani yayi alwala ba wai ana nufin alwala ta i sallah ba a'a alwala ta yin tsarki da ruwa ina fatan mun gane to da haka a can sai ce wannan alwalar mata ce قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث بسند زوى أبي هريرة الله يقارى مسا يدى شو أمن ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم إن كري إشادة قوقن قومة بروان ɗayanku فليغسله سبع مرات to wanke shi sau bakwai wannan hadisin shi ma kuma ina tana mu da shi a cikin sahih bukhari wato idan kare ya sha ruwa a cikin mazubin ruwan mutum to ya wanke sau bakwai nan jami'i ne ya haɗa su ai muka je idan kyanwa ta sha ruwa daga kokonka na alwala ko ka na alwala ko butar ka ta alwala an ce ka zubar da ruwan ba ce ka zubar ba to amma kare ba haka yake ba shi in ya sha sai ka zubar قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام مالك يتي لاباري يا إسر مسا cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walantu su ya ce ku tsaya ce, kada ku yi yadda za ku takura kanku ma'ana mutum ya zo ya tsaya kamar ina jin ba haya ko ina jin fitsari a lokacin da zai alwala a zai sallah a'a i tabbatar duk abin da yake tare da shi ya kubuta gabiransa. wa'lamu wa'malu wa khairu a'malikum as-salah yace ku aiki tukuru aikin duk da zai kai ku zuwa ga aljanna ya kusantar da ku zuwa ga Allah to ku yi kokari ku aikata shi kuma ku sani mafi alkhairin ayyukan ku ita ce sallah wala yuhafizu ala al-wudu'i illa mu'min ba wanda yake kiyaye alwala sai mu'min malamai suka ce me yake nufi da wannan magana wasu malamai sun suka ce wanda duk ga ina yawan zama da alwala har abada yin alwalarsa ta warware zai yi wata to yana da imani wasu malamai suka ce ana nufin lokacin da za a yi ta kuma ya ringa sanin wadda na yi ta ɗazu tana nan har yanzu zai da zai iya yin ibada da ita ko kuwa a'a ta kare dole gabanin yin ibada ta ya yi wata wato ina kiyayewa shi ba ɗan baragada ba ne cewa kawai in ya ga dama ya alwalan da ya ga dama ya bari ayyaki yaki ne baya gushewa da shakka saboda na tabbata na yi saboda a e kiyaye ta yadda shakka ma ba za su zo ba an gane ku to shi ne wasu malamai su fassara shi a haka ainihin abin nan mahallin sharaɗi shi ne da annabi yake ba mai kiyaye alwala sai wanda yake mumin wannan hadisin hadisi ne ingantacce eh, imam malik ya rushe haka nan balas amma ina da wata ruwaya daga abu musa ba zuhuri shi kuma yana da sanadi da sanadin zuwa sauban ainihin sauban allah ya kara masa yadda kuma matanin hadisin ingantacce ne saboda haka wannan hadisin ingantacce ne da fata allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora kuma da wannan mun zo karshen wannan babi kenan insha Allah in Allah kai mu babi mako sai mu dora daga yanda muka tsaya kamar yanda ne fadakarwa jiya yau ma ina da fadakarwa yau dai ɗaya ga watan hijja ya kama insha Allah da yan uwa mu yawaita ayyukan alkhairi mu yawaita sadaka mu yawaita kyauta mu yawaita addu'o'i mu yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala mu yawaita sadar da zumunci duk wani abu wanda zai kai mu zuwa ga samun yardar Allah da samun kusanci a wurin Allah da samun aljannar Allah da santa ga biran shiga wuta yan uwa mai kokari mu Mai yaƙi shaidan ma'aikata wannan abin muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya mu cikin bayansa na ƙwarai waɗanda za su yi ayyuka nagartattu a waɗannan kwanaki Allah ya sanya mu cikin bayansa waɗanda ya zaɓa ya datar da su da karɓuwa da karɓa Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin waɗanda sun kira su ya amsa in sun roƙe su ya bada in sun kai kuka ya share hawayensu Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare ma azabar wuta Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka ji kan malamanmu ka ji kan magabatanmu yan uwanmu masoyanmu abokanmu Allah muna roƙonka ka ji kan musulmai gabaki daya Allah halin da ake ciki Allah ka kawo sauki Allah ka kawo yayewa Allah ka dage kunci Allah ka dage damuwa Allah ka kawo mana zaman lafiya mai dorewa Allah ka yalwata arzikin mu Allah ka gusar da damuwar mu ka dage kunci ga baranmu Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka yi riko da hankulan mu da kwakwalan mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimanihim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته